da uku 20 ga watan 6 wanda ci gaba ne da wannan daura da muke yi akan kare haƙƙin mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan masallacin abu zali gifari wanda yake ainihin garki wato birnin tarayyar najeriya abuja muna cikin shahi na biyar a mu cewa suwane ne arna Su waye kafurai da al'ummar musulmi akan nau'uka mu gaba daya ma'aikata da wanda ba ma'aikata ba talakawa da masu kudade da maza da mata dukkan mu san wane ne arne tare da sanin wane ne arne kuma amma duk da haka musulunci ya shimfiɗa adalci da za a mu'amalanci arna amma tare da ainihin hattara da takatsantsan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya arzita mu da dacewa da abin da yake daidai ya kare mu daga kurakuri ya ba mu ikon gyara kurakuren namu idan sun tabbata Allah subhanahu ta'ala faɗa a cikin suratu al-baqara Allah ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Allah ce wato eh, yahudawa eh, walan nasara haka nasara kiritoci to walan tarda anka kai mazan Allah ba za su taɓa yadda da kai ba hatta ta tabi a millatahum har idan ka bi addinin su wannan mazan Allah aka gaya mu haka walan tarda anka ya rasulallah al-yahudu walan nasara yahudawa da kuma kiritoci ba za su taɓa yarda da kai ba su amince maka su yi maka abin da kake so hatta tattabi'a millatahum sai idan ka bi aqida su kaga duk wani musulmi ma ai ya kamata ya fita da kansa ko in dai hikima ce baka kai ta annabi muhammadu ba in iya da'awa ce baka kai ta manzon Allah ba in ilimi ne baka kai na manzon Allah ba in haiba da kwarjini ne baka ko wani haka ba duniya ba za ka kai wani uba tiriliyon ba na mazan Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da wannan quality na mazan Allah Allah ya tabbatar mai cewa ba za su taɓa yarda da shi ba sai dai idan ya bar addinin ya koma addininsu. su kaga ya kamata al'ummar musulmi su hutar da kansu su mu'amalance arna yadda mazan Allah ya mu'amalance su shikenan ba na ba a ciki kul ka ce masu inna hudallahi huwal huda shiriya Allah ita ce shiriya wala initta ba'ata ahu idan za ka bibiye soye-soyen zukatansu to ba'ada ja aka min ilimi bayan abin da ya zo maka na ilimi to ka sani malaka min Allah min waliyin wala nasir ba ka da wanda zai taimake ka ya jibince ka kuma ba ka da wanda zai taimake ka manzon Allah ake gaya mu haka galibin irin wa'annan maganganu malaman tafsiri da aƙida sukan ce alkhitabu lin nabi annabi ake magana da shi amma almuradu ummatahu abu ne al'umma ne ake nuna ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk dubara da zashi duk yadda zashi duk wani sakin jiki duk wani ba za su taɓa yadda ba sai dai idan ya bar masallaci ya koma coci haka annabi muhammad ya haka haka Allah ya ce walan tadda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu sai idan ka bar sallah ka bar komai to kaga ko duk wani masoyin mazan Allah shi ma ai min babi aula ne ma ba magana nafsu shay'i za a ciya ba min babi aula haka Allah ya ya faɗa a cikin suratul baqara wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin manzan Allah e da za ka zo ma utul kitaba waɗanda aka baiwa littafi kiristoci da yahudawa bi kulli ayatin duk wata aya ma tabi'u qiblataka ba za su taɓa bin alƙiblaka ba ka ko san iyakar awa ta annabi Muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam hikimar da awa dai ba a taɓa samun wanda yake da hikima ta da'awa irin ta manzan Allah ba amma aka ce mashi da zai zo da duk wasu irin ayoyi aya ko ta mu'jiza ko ta menene to ba za su bi alƙiblar shi ba wa ma anta bi tabi'in qiblatahum kai ma kuma ba za ka bi alqiblar su ba to haka ya kamata in dai ba za su bi to ma ba za mu bi ba amma kuma an yi zaman ko yau an yi zaman da manzan Allah ko tsakaninsa da da kiristocin da yahudawa haka za mu yi zaman mu ma yawa muddin mu masoya manzan Allah ne na hakika wa ma duhun bi tabi'in qiblata ba su ma a sashen su ba za su iya bi alqiblar sashi ba da haka dole a rabu kawai yawa sai dai zaman kasa ya haɗa kasuwa ta haɗa sauran wasu ma'amaloli su haɗa amma dai ba na addini ba shi addini dole kawai ina dan da addini lakum dinukum waliya haka ya kamata kowane musulmi ya zana duk siyasa za kai duk aikin gwamnati za kai kowane iri ne kada ka yadda ya raba ka da addininka Allah ce wala in ittaba'ta ahwa'ahum idan za zaka bi soye-soyen zukatansu abinda suke so shi za ka bi to min ba da ma ja aka mil ilimi bayan ilimi ya zo maka innaka idan lamina zalimi lalle kai a lokacin kana cikin azalumai hasha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah har abada ba zai zama cikin azalumai ba ana gaya mashi ne dan mume mu hankalta cewa lallai bin wanda saboda saboda ƙuri'a saboda ka samu ƙuri'a ka zo kai sakaci da addininka to wannan ba karamin ba karamin matsala ba ce ba yawa duk musulmin da ya bar hanyar mazan Allah shi siyasan ya san yayi kuskure a cikin suratul baqara har yanzu Allah ce yas'alunaka an shahril haram qitalin fi za su tambaye ka game da ainihin watan mai alfarma ma'ana yaƙi a cikinsa kul qitalun fihi kabirun ka ce ainihin yaƙi a cikinsa abu ne babba na laifi wa saddun an layi kuma dancewa ne daga hanyar Allah wa kufurin bi kuma kafarce ma Allah ne wal masjidil harami taqadul kalami yas'alunaka al masjidil harami za su tambaye ka game da sha'anin wato game da abin da ya shahi masallaci mai abin mai alhorma yawa wa ikhraju ahlihi to fitar da ainihin mutanen masallaci mai alhorma a kore su akbaru inda Allah ya fi girma a wurin Allah bisa ga ainihin yaƙi kamar yanzu abin suke muna a falastin ga anan walakanci iri-iri ne ya dare daban na rana daban ɗabi'a su ce ba za su bari ba Allah ya riga ya faɗa sai dai in kurin jaye su kawai kun haɗa kai kurin jaye su shikenan sai su saranda amma kuma ko su yi saranda ba za su fasa suna suna gini a ƙasa Allah ce wal fitnatu akbaru min al qatl shirka a bisa bayan ƙasa ta fi kisa hatsari yawa duk wani abu za a cewa za ka kawo fitina za ka kawo tashin hankali to in dai tashin hankalinka bai hana addini ba ko don kare addini ne to billahi la ilaha illa huwa ya fi sauki bisa ga a koma kafirai kuma idan muka yi wasa a dai irin yadda ɗabi'ar da muka gani ana tasowa da ita a yanzu to wallahi ƙasar sai an waye gari karatun alkur'ani ya kuma kama karatun bible a karanta ba aiki kai wata ayan ma wallahi sai an cire ta ba ta fasarwa ba ta fasarwa Allah ya kiyaye mu saboda haka wannan haƙƙi ne ga dukkan kowa da kowa ya yi ƙoƙari ya riko da addininsa babu shiga babu fita sai Allah ya ce ga nan ku saurara ku ji wala ya yuqatilunakum ba za su gushe ba suna yaƙakku wala ya zaluna ba za su gushe ba yuqatilunakum suna yaƙakku hatta yaruddukum sai sun riddar da ku an daga barin addinin ku in istata'u in sun samu iko wannan har duniya ta ƙari dan uwa musulmi in dai ka yi imani da alkur'ani to har duniya ta ƙari kafiri bai zai daina yaƙakka ba sai da ka in ya samu iko in bai sami iko to shi ba zai bari ba in kai ka riga ka shagala to shi bai shagala ba kuma har abada bai shagala ba domin tabbas duk abin da Allah ya faɗa cikin Qur'ani nan la raiba fihi la raiba fihi kuma hudan lil muttaqi wa man yartadi minkum an dinihi duk wanda ya ridda daga cikin ku saboda kiraye-kirayen arna da hayaniya arna an dinihi daga addininsa fa mu zai mutu huwa kafirun yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum wayan za su ayyukansu sun ɓaci fi duniya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum hum fiha khalidun yanzu ka kalla fa yanzu idan mace ta hito za ta yi takara ko da ta local government ce to haramun ne ta sa hijabi yanzu a mace mace ta hito tana son ta yi takara ko da a matakin local government dole ta sa gyale ta sa hijabi da niqabi ina wa ita nan saboda tsoron mai wai tsoron kada Allah su sake su ce mai kishin addini ce ka ga mace musulma kuma mutum ne kirki ta hito tana son ta takarar gwamna ko sanata ko dan majalisa ko ko a ita matar gona ce kuma ta shugaban kasa ne saliha mai tsoron Allah mai sallah biyar mai wankan jirba mai wankan haila mai alwala mai azumi eh amma ba za ta iya sa sutura ba saboda tsangwama arna to yan uwa hutar da kanki inda kika ce sai ke masu yadda suke so sai dai kere da kawai Allah ne ya faɗi wa magana kuma wallahi magana Allah ba ta tashi saboda ka 'yan uwa ku san yadda annan suke mu'amalance su yadda manzon Allah ya mu'amalance su sai mu zauna lahiya an gane yan uwa yawa <clears throat> wa huna satattadihu adalatul islam wal muslimina ala ghairihim min al to anan yanzu za mu shiga tattaunawa akan adalcin musulmi adalcin musulunci akan musulmai eh, a kan waɗanda ba musulmai ba ma'a ilmin islam bi dihim alaihi wa ala tare da musulunci din yana sane da makirce-makircen da arna suke yi da kuma makirce-makircen suke wa al'umman musulunci to duk da sun san da haka amma da kuma musulunci zai masu adalci wa ma'azalika tare da haka lam ya tagafal islamu bai makarihim wa hikidihim al-islami wa ahalihi musulunci bai raukana ba a kan makirci da mugun ƙulli da ke cikin zuciyar kafirai kan musulunci da masu musulunci amma duk da haka zai masu adalci to ba wani addini da yake da wannan adalci sai musulunci ya san kai makiyinsa ne haƙiƙa amma kuma ya maka adalci ya sa a maɗabi'a ta ɗan adam aiko faƙala ta'ala inda sharar dawa inda sharar dawa bi inda allahin lazi da kafaru fahim layu minun allah ya ce inda sharar dawa bi lalle mafi sharrin dabba mai tafiya a bisa bayan ƙasa inda allahi a wurin allah to su ne na kafaru na saka kafarta layu mai yu'minun su ba za su yi imani ba yanzu irin wannan aya anya kuna ganin da shekara goma ko ashirin za ta karanta kuwa idan muka yi wasa eh yanzu wani da zuciyarsa ta tsaya shi sai ya yi siyasa kuma sai an zaɓe shi a siyasa har matakin shugaban ƙasa anya zai iya sa a karanta mashi wannan aya a gidan rediyo a ce shi ya ɗauki nauyi inna sharar dawabi inda Allahi mafi sharrin dabba mai rarrahe a bisa bayan ƙasa a wurin Allah su ne allazina kafaru kafirai fahim layu mai nuna irin wannan ayoyin duk cire su za a yi idan muka yi wasa wallahi Tun Allah ya ce wala ya zaru ya ƙatilu ta kwa hatayar ambi an dini ko ina ta ɗa'u? warai kuwa kako da kafar da ka cire aya guda a cikin ƙwa'ani kalma ɗaya in ka cire shi na kafar addinin musulunci Allah ya tsare mu